وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما ينهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau talata yau matsulasa ashirin ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zamo daidai da goma sha ɗaya ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihimassalam tana da shekara dubu biyu da ashirin da uku idan lissafin su ya tabbata a yau muna cikin daren ashirin da ɗaya ga watan ramalana ɗaya daga cikin darare na goman ƙarshe domin za mu shiga goma na marmarin sallah ko ana zafin rana ana yunwa ba za a ji sosai ba saboda ana Allah Allah za a yi sallah insha Allah ta'ala kuma a cikin waɗannan kwanaki goma ne musamman cikin jararensu. annabi ya ce a nemi daren lailatul ƙadar daren lailatul ƙadar dare ne mai daraja dare ne mai muhimmanci saboda darajansa da muhimmancin daren Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani kutum tun daga lauhul mahfuz har ya zuwa baitul izza a dunkule a lokaci guda a cikin wannan dare daren lailatul qadr shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana darajan daren da martaban daren a cikin sura sukutun kuma suran ma tana kasa-kasa kusan kowa yana karantawa saboda ana yawan karantawa a sallolin yau da kullum waɗannan kamfu salawa إنا أنزلناه في ليلة القدر للي من سوقت القرآن أدنقل أتكن جر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر من يسند كي ونندري ليلة القدر في الله تعالى ليلة القدر خير من الفكار ونندري درجة فدأ الفرق فدأ لا da ladar da da martabobi ya fi na darare dubu saboda haka yi mutum ya yi lissafi zai samu shekara tamanin da wani abu ne kuma ba kowa yake kaiwa shekara tamanin da wani abu a duniya yana da hankalinsa ba don ko ka kai shekara tamanin da wani abu za ka samu abubuwa da yawa kai kana Allah Allah ne ma ka mutu ko da yake tsofin da ne banda na yanzu sa'in su ta kalifal hayati wa manyan samanina haula la aballaka yat'ami duk wanda ya kai shekara tamanin in ji wani tsoho a da daga cikin tsofin larabawa ya ce la aballaka yat'ami duk wanda ya kai shekara tamanin to zai kosa da rayuwar duniya yana Allah Allah ya tafi lahira domin yana ganin a lahiran akwai hutunsa amma fan yayi aikin alheri saboda haka idan mutum ya yi dace a cikin wannan dare na lailatul qadr ya yi sallah ko da na fila raka a biyu ne ko ya yi addu'a ko da kwalli ɗaya ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa to zai ba shi daraja da martaba da falala na ainihin darare tubo kuma a gaba ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr mala'iku da jagoransu mala'ika jibril suna sauka a cikin wannan dare din min kulli amr malamai sun fassara min kulli amr da dukkan abin da zai wakana a wannan shekara domin za a sa a ciro daga lauhul mafuz a dawo da shi kusa-kusa da ainihin duniya kamar yadda aka ɗauko alkur'ani kuto a wannan dare aka kawo shi kusa da duniya aka rinka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin shekara ashirin shekaru sha uku a birnin makka shekaru goma a birnin madina saboda haka mala'iku da mala'ika jibril suna sauka a cikin wannan dare na ainihin lailatul qadr wato daga kowane irin al'amari salamun hiya hatta matla'il fajr kuma wannan dare yana farawa ne daga faduwar rana kuma a tsari na musulunci dare ki yake zuwa kafin rana shi yasa in an duba goman ƙarshen nan da ake magana ba ya cika kwanaki goma in kun duba za ku ga inda har watan ya kasance 29 to 29 ake tsayawa saboda ana ce an ga wata ina jin 29 ma ranar 29 ba a ma sallar tarawihi da waɗansu abubuwa masu yi tikafi masu karambanin fita da wuri ko da yake ba za a ce karambani ba ne amma magabata ne yake suke fita daga yi tikafi ka yi kwana da kwanaki a masallaci kana aikin ibada amma kana Allah Allah a ce an ga wata su ko har zama suke yi a ranar sallah da asuba ba ma za su wuce su je gidajensu ba masallaci za su wuce masallacin idi sannan bayan sun yi sallan idi daga nan kuma sai su je gidajensu mu kuma ina muke mutum yana Allah Allah ana sallan magariba sai ta ya labarin saudiya kai ba saudi ne ai ba saudiya kake ba tsakaninka da saudiya awa biyu to ka ji da naka da naka aka ce za ka yi lissafi ai ba da na saudiya ba to don haka ba wai an ce laifi ba ne mutum ya fita a cikin wannan lokaci amma in ka ɗauke tsarin cewa za ka yi kwanaki kaza to ka yi ƙoƙari ka kiyaye waɗannan kwanaki tunda abin da ake kyauta zato daren lailatul qadar yana fadowa ne a goman karshe na watan Ramadana. a goman karshen ma a cikin mara shi yasa mafiya yawa aka fi maimaita hadisin annabi da yake cewa wato ku nemi daren lailatul qadar a wutiri na goman karshe wato wannan kaman yana daɗa tabbatar mana da cewa daren lailatul qadr a watan ramalana ake samu daren lailatul qadir a goman ƙarshe ke daren lailatul qadir a cikin mara ake samu daren lailatul qadir khairun bin alfi saboda haka zai yi kokari a yayyukan ibada da addu'o'i daidai gwargwadon abin da za a iya kuma a yi domin Allah idan an yi haka to ana kyauta zaton Allah tabaraka wa ta'ala zai karba Allah ya karbi ayyukanmu gaba daya a ci gaba da karatunmu na tafsir a cikin suratul mujadala a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga ayan da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fassahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسروا في المجالس فافسحوا فافسحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات wallahu darasin da ya gabata yayi bayani ne dangane da ganawa a tsakanin mutane biyu ko fiye da haka waɗanda ayoyi suka yi mana bayanin cewa duk gana wanda za a yi to ana buƙatan a gana ne a bisa albirri wa takwa aikin nagarta da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk gana wanda aka yi bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul to lalle wannan ganawan ɗaya eh take da ganawan yahudawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin su shirya makirce makirce da dafisa ga annabi wajen lalata da awansa da wulakanta sahabbansa da ma wulaƙanta ki karan kansa wanda hakan ya sa idan suka zo za su gaida annabi suke masa addu'a da mummunan fata amma kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya fallasa su to shi yasa kawo mana bayani a dunkule cewa mai hattara da waɗannan yahudawa ko lalatattun mutane kada mu kuskura mu yi koyi da su lalle duk wanda ya koyi da su yana tare da su ranar takin alkiyama saboda man ta kafa qaumin fa huwa minhum to a wannan aya sai Allah ta'ala ya bayyana mana matsayi na farko na waɗanda suka daɗe cikin addinin Allah sawa'un waɗanda suka yi hijira ko waɗanda suke da shekaru a cikin musulunci saboda haka yawan shekaru ba abin wasa ba ne idan ka hadu da mutum yana da hurhura to kai masa kaffa kaffa saboda ga dukkan alamun ya fi ka ko da yake ba mamaki kai ma kana da hurhuran to amma sai ka dubi yawan hurhuran da naka da nata domin wani wanda ya girme ka kana ganin sa zaka iya gane cewa wanda ya fi ka shekaru to akwai inda ya kamata ka gabatar da ke akan kai kai karambani ka wuce gaba lallai gabata a cikin musulunci ko yawan shekaru a musulunci yana da muhimmanci ainu sannan abu na biyu sai waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya ba su ilimi amma ku lura sai da aka ambaci masu imani sannan aka ambaci masu ilimi domin kar ya kasance kana da ilimi amma baka da tarbiyya baka da da'a baka da ladabi ana iya samun haka wanda wani yana ganin ya yi karatu kansa yana ja shi kenan sai ya dubi mutane sai ya ce duk waɗannan jahilai ne kuma ciki akwai sa'an ubansa a cikin mutanen da yake ce jahilai ne akwai ƙawan uwarsa amma duk ya haɗa su ya ce jahilai ne to ka san kuwa idan akwai sa'an ubansa ya ce jahilai ne to ubansa ma jahili ne idan akwai ƙawan uwarsa ya ce dukansu jahilai ne to uwarsa ma jahila ce ya sa zai a yi takatsantsan ya kamata mutum ya samu ilimi ya samu tarbiyya ya samu ladabi ya kasance mai da'a babu girman kai babu alfahari babu takama saboda haka za a gwada mana daraja ko za a nuna mana daraja na waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ilimi musamman idan a wajen zama ne shi yasa waɗansu malamai suke da fahimtar cewa idan aka zo masallaci musamman da bayan liman ba kowa da kowa ke so ya zo ya tsaya a bayan liman ba idan kai ka tsaya a bayan liman sai liman ya ce fita ka ba da wani to ka fita ka ba shi waje saboda ba wajen da ya cancanta ka tsaya ba ne don ko waɗansu da suke gadaran haka ko kuma ka ga wani usta amma ba bai sauke a halari ba ko kaga wani ustaz amma foti a hadis na annawawi ya gagara kiyayewa bai kiyaye ba sai ga wannan ustaz din ya zo kawai yana zuwa daidai gaban liman ko bayan liman sai ga yana banga banga ba haka yake yi ba ai ko a hadisi ma annabi abin da ya faɗa yace wanda za su biyo baya na ulul ahlami wan nuha hankali da kwakwalwa da hankali kaga an hada su waje guda to suna tafiya tare ne ashe in kana da ilimi baka da hankali yana iya ka duk wanda yake da hankali kuwa to ba zai shiga gonan da yake ba nasa ba don idan abu ya eh, fi karfinsa to ba zai taɓa yadda ya gwada muku cewa ki zai iya magance wannan ba wannan sai yaro wanda yake bai da tunani Ya sa aka ce a samu masu shekaru saboda suna da experience ko da an samu matsala sun san yadda za a warware cikin sauki ba tare da abin ya yi muni ba to shi yasa wannan aya su kutum za ta karantar da mu ire-iren waɗannan ladubba bari ku ji abin da Allah ta'ala ya ce ya yi allazina amanu ya ku waɗanda kai imani idza idan aka ce muku tafassahu fil ku buɗa a wuraren zama a wata ƙira'a a majlisi a wurin da ake taruwa aka zauna bi ma'ana bil shi shine bil majlis ko tafassahu fil majlis fil wannan ya zama jam'i kenan Allah ta'ala yake fassahu ku buɗa inda an ce muku ku buɗa ku buɗa wannan na farko ce kenan sai za ka ce mataki na farko idan ka ga ba za su matsu ba sai ka ce don Allah a mammasa a ba da wani waje ya zauna idan matsayinsa ya cancanta saboda shekarunsa ko saboda iliminsa kana iya nunawa a gaban kowaye ka sa kowaye ya matsa domin saboda wannan ya zauna a wajen Allah da kansa ya ce iza ƙila lakum tafassahu idan an ce muku ku buɗa fassahu to ku buɗa sakamakon shine fahillahu lakum الله دي بودا موكو يفتح الله لكم ما يفتح الله لكم با يفتح الله لكم سبود جوابي ني سيدي جوابي ني نواني انا شرط ني اذا قيل لكم اها تفصحوا في المجالس فصحوا يفتح الله لكم ونيني جوابي ونيني شرط اذا قيل لكم تفصحوا ني امني fil majalisi fassahu jawabi yafsahi Allahu lakum jawabin shi kuma na wanne ne ina yan haya islamin ina masu NCE idan dan haya islamic ya noke ina dan NCE masu karanta arabin eh su ma sun noke to ina mai digirin asabar da lahadi eh mai part ke kenan kafin mu koma kan wanda yake regular to a takaice dai idza qila lakum tafassahu fil majalis idan an ce kumar matsa a wuraren zama fasahu kumar matsa ku ba da waɗanda suka dace wurare domin su zauna yana iya yiwa sun makara ba su zo da wuri ba ko kuma akwai bukatar su zauna a gaba ba can baya ba wai za ƙilan shuzo to ga ɗaya magana idan an ce ku tashi Allah ta'ala ce fanshuru ku tashi shi yasa za a iya zuwa a samu majalisa waɗansu sun zo sun kakkame wurare daga baya kuma sai manyan mutane su zo babu inda za su zauna to shi jagora shi ya kamata ya tsaya ya duba ya ga wa ya kamata ya ɗaga ya ajiye wani a wajen wa iza qilan shudu shudu ko wa iza qilan fan shudu idan an ce kutaki Allah tabaraka wata'ala ya ce to kutaki, saboda wanda ya fi ka muhimmanci ya zo wajen yana iya yiwa wanda ya fi ka muhimmancin ya riga ka shiga musulunci ko ya riga ka hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma yana da ilimi fiye da naka ilimin da ake bukata a lokacin ya sa aka ce kai ka tashi ka baki waje ya zauna kai kuma ina za ka je ya rage naka in ka dama ma ka tafi saboda muhimmancinka bai kai nasa ba shi ya sa wa'i za ka ƙilan shugo fan shugo bil kasri au bi dhammi duk wanda karanta daidai ne Kira a ta qira'atani mutawatiratan kira'o'i guda biyu ne waɗanda suka tabbata amma a nan da aka ce wa iza qilan shudu idan an ce ku taki fan shudu ku taki a nan ba kawo jawabi ba amma a can kuma na baya sai aka ce idan kuka buɗa to Allah zai buɗa muku a nan ba ce idan kun taki Allah ta'ala zai ɗaga muku kurakuranku ba eh, eh. kowa zai so a ce an faɗi haka to amma tun da an faɗi wancan jawabi da umarni da jawabi nan ga umarnin ga jawabin to ƙarin jawabin wancan za ka ɗauko shi kalika ki da wannan domin duk wanda aka ce masa a majalisan annabi ya tashi ya tashi ya yi biyayya kamar yadda Allah ya faɗa to yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala walansu eh, malaman tarihi ko malaman tafsiri kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaito yace wata rana majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zo an yi turko turko an cika a majalisar annabi waɗansu ma suna magana ranar juma'a ce kowa yana son ya zauna dab da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam can sai ga waɗansu mutane da suka halarci yakin badar su kuma da suka zo sai suka samu ko ina ya cike hannun dama da hannun haguna na annabi gaba ɗaya ya tike domin saboda ba a zama a tsakanin da'ira idan aka yi da'ira ba a zama a cikin da'ira in za a zauna a cikin da'ira sai dai duka a cike da'iran gaba ɗaya to babu inda za su zauna da suka rasa inda za su zauna sai suka tsaya alhali kuma tun da aka yi hijira zuwa birnin madina aka shekara ɗaya biyu uku aka yi yakin badar sannan aka yi yakin uhud aka yi waɗansu yaƙe-yaƙe da asaraya waɗanda aka tuttura su daban-daban Allah tabaraka wata ta'ala ya bambanta kuma ya ci gaba da bambantawa tsakanin waɗanda suka yi hidima wa addini kafin a yi hijira da bayan hijira mun karanta a can baya لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى an bambanta sannan waɗanda suka halarci yakin badar maza Allah sallallahu alaihi wa wa sallam da kansa yayi bayanin darajansu da martabansu lokacin da aka samu matsala da wani sahabin annabi don ana samun waɗansu matsalolin kamar yadda a yakin ohud mun yi bayani waɗansu a wajen yaki ya yi gudu suka yi amma daga baya suka dawo kuma Allah ya gafarta musu to ana iya samun kurakurai iri daban-daban amma mu abin da muke magana shine duk sahabin da ya kuskure kuma yanzu ka zo kana ta Allah ya ce ya gafarta masa kai ka ce baka yadda ba da kai da malamanka to kulin suwaye maganan da muke yi kenan daman kuskure ai dan adam tare yake bai cika goma ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana samun waɗansu kurakurai daga ɓangarensa amma kurakuransa karantar da al'umma ne akwai littafi na musamman kitabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka kamo fursunonin yaƙi a yaƙin badar manzo Allah ya tattauna da sahabbai ya ɗauki shawarin sahabbai waɗannan mutane a karbi fansa da gare ku. amma daga baya da aya ta sauka sai Allah ta'ala ya ce da ba haka aka yi ba kuma waye jagora in ma wani ne ya kawo shawarin waye yadda da shawara ai mazu Allah ki yadda da shawaran kuma ki yi implementing din shawara amma Allah ta'ala ya ce da ba haka aka yi ba Allah ta'ala ya ce ba domin wani dalili da uzuri da falala ko waɗansu dalilai ba to da azaba mai raɗaɗi ya shafe ku makaho ya zo wajen annabi yana ce ma annabi ka karantar da ni ka karantar da ni a lokacin annabi yana fama da manya-manyan kafirai Sanadi da ƙuraishin yana sha'awar su karbi addinin Allah idan sun karbi addinin Allah yana ganin ba makafi ba masu ido ma kakaf gaba ɗaya za su karbi addinin Allah saboda suna cikin mutanen bai saurare shi ba ya kau da kai amma daga baya mai Allah ya ce sa wata walla an a hul'ama wa ma ya la allahu ya aw rufatan fa'ahu zikira amma ne sagana amma masu wadata sai ka koma gefen su ai kaga wannan magana wato kamar a ce kai baka sauraron talakawa sai masu kuɗi. ai kaga ba daɗi wato ba ka sauraron talaka sai masu kuɗi in mutum yana da wani abu a hannunsa za ka saurare shi amma in talaka ne komi gaskiyansa komi tsayuwansa ba za ka saurare shi ba wannan ai ba yabo ba ne Allah baraka wa ta'ala abin da ya fala kenan sannan kuma wata rana da manzo Allah ya zo zai salla raka hudu raka biyu ya taki ya tafi akwai inda ya je ya tsaya ma a waje rike bishiya wani wanda yake wasa da annabi ya ce ya rasulallah shin kasarun sallah aka yi ko kuma an samu matsala ne saboda kowa yana kaffa kaffa annabi guda manzon Allah guda a ce kai zaka tayar da ki kai zaka maka gyara to kai din waye to da yake yana wasa da annabi shi yasa sai ya gabatar wa manzon Allah haka ai kamar yadda kullum muke fala ne idan muka yi kuskure yana da kyau ai mana gyara yau da yamma ko wanda ya turo min ya saurari karatuna san a darasin jiya na yi bayani ina jin sai na furta kalman contradiction na ce malamai akwai contradiction sai ya ce a a dokta ba contradiction ya kamata a faɗa ba different opinion ya kamata ce na malamai yi eh, kuma da na idina ne amma yanzu liman ne a wani waje shi ma ya yi wuya to amma ya fi ni gaskiya ya turo mini wannan da yan nan yau da yamman nan kuma dama abin da ya kamata kenan saboda contradiction din da na faɗa a daidai inda na faɗa bai dace ba in aka ce wato an samu bambancin fahimta na malamai wani lokaci da hausa ma ba a ce bambancin ra'ayi duk wani sai ya ce ah, ai tun da addini ra'ayi ne ni ma bari in ra'ayi na. kuma kato ne ko kawai bai iya ba to kaga ba za a haɗa ra'ayinsa da mutumin da ya haddace Kur'ani ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haddace littafan malamai da yawa ba ai ba za a haɗa ra'ayinsu waje guda ba to amma da yake mutane ba za su fahimta ba sai haka ce a hausa ma maimakon different opinion din nan da za a faɗa to sai a ce bambancin fahimta saboda kowane malami da irin gejin karatunsa da abin da ya fahimta sosai ga wata fahimtar tana karo da fahimtar wani dalilin da ya sa na faɗi contradiction kenan sai ya ce to kuskure ne saboda in kace contradiction wato abu ne kamar yana warware juna to haɗa su kuma yana da wahala kamar faɗa suke yi ma ba za su haɗa kai ba shi yasa kullum idan aka ji kuskure to yana da kyau a mana gyara kuma hanyar da ya kamata a bi wannan cikin sauki ko da ma ka zo mana da hauragiya in ya tabbata kuskure ne dole mu ɗauka don idan ba mu ɗauka ba hatsari ne balle kuma an zo ta hanyar da ta dace abin da ya kamata kenan kuma ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dole kowa ya tsaya yana taraddadi to annabi ya yi raka biyu ai sallama idan annabi ya ce kasaru ne aka yi bi ma'ana yanzu sallan zaman gida ma za a yi kasaru to kaga ran da dunnahu na iska in na zo sallan juma'a raka a ɗaya zan yi sallama an ba da dama yi ƙasaru kenan eh za iya samun haka sai ya ce to ƙasaru aka yi ko kuma dai an samu matsala annabi ya ce ko ɗaya ba a samu ko ɗaya ba ya ce a'a ya rasulallah akwai abin da ya faru shine annabi yake tambaya akwai abin da ya faru ne aka ce ai raka biyu aka yi ya ce ah, raka biyu aka yi eh raka biyu aka yi ya ce ah, mu koma masu gaggawa sun riga sun tafi sun gama addu'ansu sun tafi suna ma Allah Allah su lume ba mamaki suna ce yau an takaita mana amma manzo Allah ya zo ya ciki ta sallah kuma sannan ya yi sujada na rabkanwa sai malamai suka ce kunga waɗanda suka yi sauri suka tafi ba su da labari su taka har ranar takin alkiyama taka amma wanda suka sani to su kuma wa makunna kunna na hatta nab'atha rasula to kuma sai sun gyara amma duk wanda bai sani ba shikenan ta riga ta sha maza Allah ya yi rafkanuwa domin Allah ta'ala ya sa manzon Allah ya yi rafkanuwa ya yi kuskure domin ya karantar da mutane sujada kaga sai aka samu hukunci akan wannan to don haka kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai ne wanda yake da wannan martaba din to a gurguje waɗanda suka halarci yakin badar ba kananan mutane ba ne annabi da kansa ya ce la Allah sala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum duk wanda ya halarci yakin badar Allah ta'ala ya ce masa ya ce musu su aikata abin da suka ga dama ya gafarta musu saboda haka kome suka yi Allah ba zai azabtar da su ba kai ma ka yi kokari ka samu wani aiki kwatan kwatankwacin yakin badar a cikin musulunci wanda za ka yi in ya zo daga baya kuma bayan kayan ka samu garanti kai ta tsiyanka zai ne wani zai eh babu manzon Allah balle a ce manzon Allah ya baka tabbace kuma ko mafarki kai ta ce annabi ya baka tabba ya ce kai kan ai saboda kayi abu kaza Allah ya gafarta maka kowace tsiyama kana iya yi to idan ka fito da maganar fili ba za mu yadda ba sai mu ɗora ka wani sikeli daban amma dai wannan yana gwada cewa duk mutumin da Allah ya yadda da shi ba zai taba yin ribas ba sai ma dai ya ci gaba da kiyaye aikinsa ko ma ya ƙara. to mutanen badar sun zo suna tsaye-tsaye ga waɗanda ba su halarci yakin badar ba ga wancan aya ta faɗa mana la ya sauyi min kuma an faƙa min kabli alfati wa qatal sannan ga waɗanda allazina an faƙo min ba da alfati wa qatalu kada akwai bambanci kenan shine aka ce sai annabi ya ce ma waɗansu mutane su tashi ya ce wani da wani da wani da wani ku tashi wani ku zauna a wajen wanda aka ce musu su tashi ba su ji daɗi ba shine Allah ta'ala ta ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda wadanda kai imani inda imanin ku na gaskiya ne idza qila lakum idan aka ce muku tafassahu fil majalis ko ainihin yalwata ku buda a wajen zama saboda yan ku su zauna fasahu ko ainihin buda yafahillahu lakum Allah zai buɗa muku wa idza qila shudu in an ce ku taki ne ma kwata kwata fan ku taki kwata kwata saboda yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku sun riga kowa imani sun riga kowa yin hijira sannan kuma wallazina utul ilma da waɗanda Allah ya ba su ilimi daraja da daraja ta musamman kun ga magana ta kare abinda annabi yayi daidai ne waɗancan da ba su ji daɗi ba sun yi kuskure ga aya nan ta doke su gaba daya wannan shi yake tabbatar da cewa idan baka cancanta da zama aure ba aka ce taki wane ya zauna a wajen to daidai ne bai kamata ka je kana ta gunaguni ba ko a yanzu ne saboda ko a nan masallaci ne a ce liman yana jan sallah A yana ganin kullum waɗanda suke bayansa ba kawai sai ga wani bako ya zo sai ya dubi saitin liman ɗin sai ya zo ya zauna a wajen sai ya zauna a wajen saitin liman mai yiwa sai liman ladan ne yake zama a wajen yanzu kamar a nan masallaci idan ladanai suka yi kiran sallah ba su cika zama a inda suka yi kiran sallan ba suna komawa gefe ku waɗanda za su zo suna zuwa su zo su zauna za su bar wannan wajen in ka ga wani ya zo ya zauna a wajen to bako ne kuma bakin yanzu ba gaskiya suke da ita ɗari bisa ɗari ba ai bai kamata ma idan ka je cikin mutanen da ba su san ka ba ka ce za ka je gaba-gaba saboda an sace liman an sace malam an fille liman an fille malam ba abin da ba yi ba to waye hankalinsa zai kwanta da wanda bai saba ganinsa ba bai san shi ba ya zo ya tsaya a bayansa yana da kyau mutane su rinka yin tunani wani lokaci don ka kauce ma ma zargi ai sahun gaba yana da faɗi kwarai da gaske yana iya yiwa ana taɓa ka ka ce ai akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ga kuntan falala da darajar da ake samu a ainihin sahu na farko to da sai an yi ƙuri'a kafin a hau sahu na farko to sahu na farko aka ce ko bayan liman kuma hadisin ma wannan ya fala ba ya fali kiran sallah ba to ka zo ka karbi kiran sallah mana kullum ka rinka yi tunda na atwalun nasi anakan yawmal qiyama ai waɗanda suke kiran sallah ba ƙananan mutane ba tun tunda mutum yana cikin hidimanta ko yana aikinsa zai yanke ya zo ya kiran sallah saboda al'umma su je su tattaru a ainihin wajen ibada to ai kai ma annabi ya ce da kun san falalan da ke cikin kiran sallah to da ba za ku bar wani ya yi kiran sallah ba sai bayan kun yi ƙuri'a ya ci ƙuri'an tukuna to balle kuma sahun gaba masallacin da yake da girma ai sahun gaba yana da yawa ba lallai sai ka zo bayan liman ba ana son a samu masu ilimi masu hankali a bayan liman wanda ko da sallah ta lalace liman zai iya jawo kowane ne idan ya jawo kowaye ba zai ki ba amma kana bakowa ka jawo ka ba mamaki ki za ka yi sai ka ɗauko ma ka bi liman ka ɗauka shawari za ku yi da limamin to kaga liman ya jawo ka ka tsaya a wajensa kai kuma ka bi shi har waje saboda za ku yi shawari to waye zai cika musu sallah to amma kaga idan an samu waɗanda suke masu ilimi waɗanda suka dace to ba za a samu matsala ba to waɗannan abubuwa guda biyu kusan su ne manya-manyan dalilai waɗanda aka ambace su cikin wannan aya yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikinku na otul ilma daraja da ainihin wato waɗanda Allah ya ba su ilimi daraja darajoji masu yawa ba daraja guda ɗaya ba kuma kun ga na farko yarfa illahu allazina amanu minkum wala already mu riga mun yi bayani ko a wajen sallah akwai hadisin da annabi yake ya ummul kauma. أقراهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فيتمي فأقدمهم في الماء فأقدمهم هجرة فأقدمهم في النار kalmomi guda uku suna المهمة إذا idan ذا أنا za a naɗa liman makarancin ƙur'ani shi yake gabatarwa sai aka samu dukansu waɗanda ya kamata a ce an sanya su limancin duk su iri ɗaya ne sai aka ce to wanda ya fi su sanin yake da ƙarin sanin hadisan manzon Allah sunnonin manzon Allah sai aka samu duk tare suke daman takwarorin juna ne domin mataki na gaba a wata ruwaya annabi ya ce fa aqdamuhum hijira to waye riga su hijira a ciki dole zaka samu akwai babba amma abin da ya fi fitowa fa aqdamuhum finna tunda a da akwai hijira yanzu kuma babu fa aqdamuhum finna ko fa aqdamuhum filma waye riga ga musulunci waye fi shekaru to shi za a gabatar da shi kaga ilimin qur'anin su ɗaya ne ilimin hadisan su ɗaya ne to sai a duba wanda ya fi shekaru shi za a gabatar a zakayanin su ko wanda ya riga shiga musulunci ko ba komai saboda dadewarsa a musulunci ya bi wanda ya shigo kwanan nan balle kuma a ce hijira a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan shi yake gwada martaban wanda ya imani da wuri da kuma martaban ainihin ilimi masu ilimi kan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci martabobin su cikin Qur'ani a wurare daban-daban da kuma hadisan annabi kamar yadda za mu gani kulu ta'ala Allah maɗaukaki yana faɗa mu'addiban ibadahul mumini domin ya ladabtar da bayansa mu'minai wa amiran lahum an yuhsina ba'dhum ila ba'd kuma ana son saki su kyautata wa saki fil majalis a wuraren zama shin wannan zaman a masallaci ne wajen karatu ne wajen tafsiri ne ko wajen ɗaura aure ne wajen shawari ne ko zaman da ake yi a bakin hanya ne tun da daman zaban a bakin hanya annabi ya hana da sahabbai suka ce ba za su iya bari ba sai annabi ya ce to ga ka'idodin da za a kiyaye do abin da yake na sabon Allah a nisance shi abin da yake na biyayya wa Allah to a tabbatar da shi a takaice kenan to kaga ko da zama a gindin bishiya ne ko a kan benci ne ko a kofan shago ne ko a kan kwalbet ne ko a ina ne to a kiyaye wannan matakai saboda za ka iya zama idan wani wanda yake mai martaba ko mai daraja ya zo ka baki waje ko ka matsa masa akan abarki yana tsaye wanda bai cancanta ya tsaya ba ya kasance yana tsaye to shi yasa Allah ta'ala ya saiti ma waɗanda suka yi imani dalili ma da yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kai imani idan ya ce ya ayyuhal ladina nafaqu munafiqai ba za su yi aiki da wannan ba ko ya ayyuhal ladina kafaru waɗanda suka kafirce ba za su yi aiki da wannan ba ko ya ayyu allazina asharaku ko waɗanda suka yi shirka ba za su yi aiki da wannan ba sai aka ce ya ayyu allazina amanu ya ku waɗanda kai imani idza qila lakum tafassahu fil majalisi idan an ce ku buɗa a wuraren zama fafsahu ku buɗa sakamakon wannan shine yafsahillahu lakum Allah zai buɗa muku duniya da lahira wani lokaci ɗan adam yana son haka yana son ka faɗa masa muhimmancin aiki to ka faɗi falala yasa da yawa za ka ji ana tambaya sai a rinka bugo maka yana tambaya wai abu kaza wai menene falalansa to in ba yi a hankali ba sai a tura ka sai ka kwakulo falalan abu saboda mutane farillan ba su gama saukewa ba amma dai za ga ana bin falala idan falala ta tabbata daga manzon Allah to alhamdulillah falillahi alhamdu wal minna ai kaman da ce ne da daren lailatul qadr wannan ya tabbata nafi a cikin qur'ani da hadisan manzon Allah sannan da bayanan magabata amma kaman daren da aka yi yakin badar kaga wannan babu tabbas ka ce za ka raya daren da aka yi yakin badar saboda abin da ya faru a yakin badar to kwatankwacin daren juma'a ne mutum ya ce bari ya keɓance daren juma'a da addu'a da bautan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan sai 'yan sakandare su koyi sai ga mutum inda ya daren juma'a ne to zai yi kusan kwana yana sallah yana addu'a amma kuskure ne don ba a ce ka bambanta wani dare da wani dare ba idan ba daren da manzon Allah ya ce a bambanta ba ana gobe za a yi idi na lahiya ko na azumi wa yake ka kwana kana sallah babu nasi amma mutumin da ya saba yin sallah normal zai take yayi sallansa zai iya take yayi sallansa ko da wannan aken din a ce an ga wata ka aje baka yi aken ba in ka tashi da daddare za ka yi nafilan ka yadda ka saba wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yabqa saka rabbuka maqaman mahmuda ai ba soke wannan ba amma dai ka keɓance abin da annabi bai keɓance ba ka kayyade abin da annabi bai kayyade ba wannan bidiyar ce kuma idan ka yi baka da lada ina fata an gane to don haka ya yaftahillahu lakum Allah ta baraka wa ta'ala zai yalwata muku kaga kenan idan ka yalwata mu wani ka matsa masa ya zauna kana rena dan wannan abu to Allah kai ma zai yalwata maka ba mamaki a cikin rayuwa kana da matsaloli iri daban-daban akwai inda ka takuru to sai Allah tabaraka wata'ala yalwata maka shine anan malaman tafsiri suka ce wa zalika annal jazaa min jinsil amal wannan ya gwada sakamakon za a bayan ne irin aikin da aka yi kama ja a fil hadisi sahih kamar yadda ya zo a cikin ingantaccen hadisi mai annabi ya ce man bana lillahi mafidan bana Allahu lahu baitan fil jannah duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a cikin gidan aljanna ba mamaki waɗansu su fara tunanin irin masallatan nan da ake matse su irin masallatan diyare mutum sai wani masallaci ɗan parent ma keken falo ma keken banɗaki wa keken ɗakin yara babban ɗaki na uwar gida wani su kutume mai ɗaki na amarya amma masallaci ɗan tarak to in ka gina wa kanka manya-manyan ɗakuna Allah kuma ka gina masa ɗan tarak ba domin Allah mai rahama mai tausayi ba ne to da kai ma irin wannan ɗaki ma ɗan za a gina maka cikin gidan aljanna sai dai Allah mai tausayi ne man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida cikin gidan aljanna shi yasa waɗansu wanda suka gane haka suke gina ma keken masallaci ku duba ku gani ƙasashen larabawa da asia idan suka haɗa kuɗi ko wani zai fitar da kuɗi a gina masallaci ko ƙaramin masallaci ne sai an ɗaga shi kaga wannan fankan ko tsalle kai komi tsawon kai kai tsalle ba za ka iya taɓa fankan ba sukan yi masallaci ne daga nesa za ka ɗauka gidan sama ne alhali gidan ƙasa ne sai dai za su yi da ac da central air condition wanda ana shiga za a rufe ƙofofi gaba ɗaya za ka je wani sanyin kamar zai ɗauke ka kuma kafet na masallacin ma in ka zauna kawai sai ka ji kamar kafet ɗin yana nutsewa haka za ka ji shi ba dudududu irin namu ba ba ma ku duba ku gani yana daga cikin zafin da muke jin wannan zafi yi saboda ƙasa mu mafi yawa a ƙasar nan za a yi masallaci za a ga girman masallaci amma sai a shi ƙasa-ƙasa. saboda in an ɗaga a kicin sama za a yi da wunduna da menene musamman a nan bubbuɗe su za a yi za ka je iskan da bambanci saboda annabi ya ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci kamar Allah zai gina masa kwatankwacin wannan a gidan aljanna to me yasa zaka gina wa Allah tsutake saboda idan ka gina wa Allah su abin nan takaitacce ko dan karami ko tsutake to idan ya kasance aljaza'u min jinsil amal to kai ma tsukakken gida kenan za a gina maka cikin gidan aljanna shi yasa ya kamata ce guduma wanda muke bayarwa wajen gina masallatai da inganta masallatai mu bayar fiye da guduma wanda muke bayarwa wajen gina gidajenmu da inganta gidajenmu abin da ya kamata kenan har ila yau malamai sun sake kawo misali hadisin da annabi ya ce wa man yassara ala mawtirin duk wanda ya sawwake wa mutumin da yake cikin tsanani tsanani na rayuwa kowace irin tsanani na abinci ne na tufafi ne na rashin lafiya ne na damuwa ne na neman alfarma ne sai ka sauwake masa mai annabi ya ce ya sarallahu alaihi fi duniya wal akhirah shi ma Allah zai sauwake masa ta inda baya tsammani duniya da lahira yaza kullum iyayenmu na da suna faɗi kamar nafi ne amma kuma su ba su san cewa ko nassi bane wallahu alamu za ga sun ce idan aka zo yin abinci ayi abinci da yawa duk wanda ya zo a baki abinci Bayan annabi ya fala ba da abincin nan da ake yi kowa ya zo a baki abinci to wannan ki yake ƙara arziki a gidan a dalilin wani daga cikin waɗanda suke cin abincin nan da za a hana ki a dakatar da ki to gidan gaba ɗaya sun rinna kwana da kwanaki da yunwa kenan saboda albarkacinsa suke samu albarkacin wani sai Allah ta baraka wata ala ya baka albarka da yawa saboda ka yi wani aiki to duk wanda ka sauwaƙe masa tsananin da yake ciki to Allah zai sauƙaƙe maka tsanani a nan duniya da lahira kaga kenan abin da kai Allah ya rama maka sannan kuma a ainihin wannan ruwaya wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki ko damuwa min kurabi duniya daga cikin damuwanni na duniya maza Allah ya ce Allah zai yaye masa damuwa daga cikin damuwanni ranar takin alkiyama a wata ruwaya na duniya da na lahira wa man satara musliman duk wanda ya yi sutura wa musulmi ya rufa masa asiri ko ya baki tufafi ya sa ko ya taimake shi wajen rufa asirin matansa wajen gyaran gidansa ko ginin gidansa da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan to shi ma satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai masa sutura duniya da lahira a ƙarshen hadisin maza Allah ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matukan bawan yana taimakon dan uwansa to wannan duk an kawo mana ƙarin bayani ne akan me akan idza qila lakum tafassahu fil majalisi fasahu yafsahu Allah lakum saboda idan kun yi Allah zai muku irinsa duniya da lahira Allah ya samu dace saboda haka fasahu yafsahu Allah lakum ku buɗa Allah zai buɗa muku wa qad warada an ibn umar hakika ya zo daga abdullahi dan umar Allah ki kara yadda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce la yuqimu rajulun kada wani ya daga wani min majlisihi daga wajensa fa yajlisu fihi shi ya zauna a wajen kawai kana zuwa kace tashi ba haka wanda ya riga ka zuwa waje ya riga ya riga ka in zai taki sai ya saka wani abu in akwai shaidu idan ya tashi ya je ya dawo shi ya fi cancanta da wajen abinda annabi ya faɗa kenan saboda haka za ka zo sauraron tafsiri sai ka zo ka ajiye hulanka to duk wanda ya zo ya daga maka hula ya yi kuskure ya yi kuskure idan kai ba shugaba ba ne ba wanda zai bada umarni ba ne to sai ka dubi abin da ya dace ya zo ya ajiye hulansa nan da cijo ne nan da cijo nan kuma yaro ne tsakani kana iya ce da Allah yaro ya yi hakuri. kai eh, tashi ka bada wane wannan waje ka je ka nemi wani waje ana iya bada hakuri wa yaro amma ka'ida duk wanda ya riga zuwa waje to ba alaga shi sannan kuma a nan malaman fiƙe sun kawo wato bambanci na fahimta sai dai anan ya tara mana waje guda kun san akwai wani wanda yake yana zaune za a tayar da shi sun ce lallai idan akwai wani dalili ana iya tayar da mutum amma wane ne zai yi wannan sai dai shugaba kamar yadda ake taki ake ga yadda mutane akwai annabi ya ce kumu ya ce ku taki ya ce wa ma ainihin ila sayyidukum ku taki wa daya daga cikin shugabannin mutanen Madina ya ce a taki a wani waje kuma annabi ya ce duk wanda ya raya a cikin zuciyarsa sai mutane sun tashi sun girmama shi to ya nemi matsugunin sa gidan wuta saboda mai girman kai ne to ga wannan hadisi ga wannan hadisi wa minhum man fassala sai dai akwai wanda suka bambanta walan su faqala suka ce faqalu suka ce yajuzu inda alqudumi min safar mutum idan ya dawo daga tafiya za a iya taki a girmama shi wannan kun ga kai take kenan duk wanda ya dawo daga tafiya to sai ka tashi ka girmama shi wani lokaci ma har za ka rungume shi ko ka rungumi kayansa kamar yadda ka saba ya al'adanku walil hakimi fi mahalli wilayatihi ko kuma shugaba idan wanda yake shugabancin waje ya zo to wannan ana iya taki domin saboda a girmama ki tunda annabi ya ce qumu ila sayyidikum saboda haka muna zaune aka ce gwamna ya zo ko shugaban karamar hukuma ya zo ko mai gunduma ya zo ko sarki ya zo kun ga za mu tashi mu girmama su sai dai da yake wannan na jan aya wannan yana fassara mu muna zaune haka muna makale shi ne ba za a tashi ba amma waɗanda suke gefe da gefe ya za su tashi su karɓe su a ba su wajen zama to wannan takin da za a yi babu laifi har ma a ce ma wani ya tashi saboda wane ya zo wannan babu laifi saboda shugabancin da Allah ya baki kama dalla alaihi ta sa ibn mawa فإنه لما استخدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاكما في بني قريظة سيدي بيان بني قريظة ينا سورة تقبع yana tura eh, da take gaba wanda za mu zo mu yi bayani insha Allahu ta'ala to amma a ce kowa ya zo kawai a taki kamar yadda mu muka saba to yana da kyau a bari ko kuma a rage ko a kiyaye saboda yawan taki inda za taki to zai kasance mai kuɗi za ka taki masa talaka ma za ka taki masa ba shi nan ba wanda bayi da sisi ma za ka taki bismillah marhaban marhaba amma yin a shari'ance ne da abin da ya kamata sannan kuma ya zo a cikin hadisi dangane da maganan majalisa wato abin da ya fi dacewa shine duk wanda ya zo ya samu mutane suna zaune to ya dubi inda ya dace ya zauna sai ya zauna domin kada a ruɗa waje in ba haka ba ya zo da wuri wata rana annabi yana zaune a majalisa sai mutane uku suka zo na farko da yazo sai ya ga inda zai dan zauna sai ya zo ya ce da Allah jama'a ku dan dada buɗa mini in zauna amma kun ga wannan ana yi ban da ranar juma'a liman yana hudu ba in dai ranan juma'a ta liman yana hudu ba don yana cikin wannan magana na ji wannan ya faɗo min istisna'i ne in dai ranar juma'a sai liman yana hudu ba ka zo ka ce ma wani ya matsa a'a ka tsaya inda kake yin ya an taki za a yi sallah ka shigo wajen da za ka cike kuskure ne saboda ba a magana ka sa waɗansu su matsa wannan nassin hadisi ya yi hani akan haka amma ki liman zai ce a'a misali ga mai girma shugabanmu saboda haka wani da wani ku matsa ku matsa haka domin ya zauna da ke da jama'ansa saboda liman yana da yanci mai hudu ba yana da yanci ya yi magana Daidai ba maganar za a ɗauko taɗin siyasa ko a ɗauko hayaniya ita jibgawa ba a yi abin da ya kamata wannan mutane za su amfana wannan bawan Allah da ya zo da ya samu inda zai zauna kenan sai ya cike wajen ya zauna na biyu yana zuwa sai ya ga ko ina an cike baya son ya takura ko bai daga kowa ba tunda annabi ya hana to shi sai ya zauna a bayan su a bayan fage ana cikin haka sai mutum na uku ya zo da ya zo sai ya gaba inda zai zauna ga guda ɗaya a bayan fage ki ya bi karfin ya zauna a bayan fage sai ya ce kawai sai ya fasa sai ya juya ya tafi sai annabi ya ce ya ce barin fala muku akwai abin da ya faru mutane guda uku nan zan baku labarinsu mutum na farko da ya zo ya samu inda zai cike wato ya zauna to Allah ta baraka wata ala ya cike da shi kenan sannan na biyu da ya zo shi kuma ya takura wa mutane ko ya ɗaga wani ko ya ne don saboda za ka iya samun akwai wani wanda yake kafin shi da komai in ba shi ya tashi ya baka waje ba kaga kaman idan ka ce ya tashi zaka takura shi shi sai ya ji kunya ya zauna a baya manzo Allah ya ce Allah tabaraka wata'ala sai ya ji sa amma wancan da ya zo ya duba ya ga girman kai ba za ta barki shi ya zauna a bayan fage ba kuma ya faɗa ma wani yana ganin kaman ko za su yi jayayya ko mai ya juya ya tafi abinsa wato ya kau da kai sai Allah ya kau da kai gabaninsa, kaga babu daɗi saboda majalisan annabi don ya zo bai samu wajen zama ba shikenan sai ya kama hanya ya juya alhali duk duniya ba majalisan da ta kai majalisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daraja ai majalisan ilimi ne in baka zauna ba ya rabu in baka zauna ba baka saurara ba waye ragu waye tutu kai ka tutu kai ka ragu to don haka yarfa illahu allazina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajan waɗanda suka yi imani daga cikin cikinku wallazina utul ilma darajati da waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin ba su ilimi hadisin mu na ƙarshe shine hadisi na Abu Tufail Amir don wasila wani lokaci sayyidina Umar ya haɗu da wani khalifanta ko kuma wani wakilinsa ko gwamnansa wanda ya sanya shi a birnin maka a lokacin aikin haji ya ganki ya tattaro da manyan mutane ya ce kai wane ya ce ya aka yi kabar mutanen ka kamo hanya ka zo wa ka wakilta wa ka naɗa musu sai ya ce ibnu abda haka ya kira sunansa ya ce shi ne na bari wakilina ni ma na bar khalifa wanda zai rike birnin makka to sai na umar bai san ibnu abza ba yace waye ibnu abza a wata ruwaya ma yace ma ibnu abza yace wane ne shi yace maulan min mawalina yace yantaccen bawa ne daga cikin yantattun bayinmu alhali kuwa wancan lokaci duk wanda aka ce da bawa ne kaskanci ne aka yanta ke akwai wannan kaskanci ba za ka hada ki da ɗa ba yace a'a ka rasa wanda za ka sanya musu khalifa sai ‘yantaccen bawa ya ce kai ya ce ya umar ya ce akwai dalilin da ya sa na naɗa wannan na farko hukari ulikita biLla wa alimun bil fara'id wa Ya ce na farko wannan da na sanya ki ya zamo khalifa masanin littafin Allah ne na biyu kuma ya san gado wasan ko cikin sahabbaya ko waɗanda ba su iya lissafi ba shi yasa ba su rike gado ba kuma ko malamai ne duk wanda bai iya lissafi ba zai iya gado ba sai dai ka karanta haka kawai amma ana ga wani tsarkakiya ba za ka iya rarrabewa ba wanda suka fi samun saukin fahimtar ilimin gado sune ne waɗanda suka iya arithmetic ko mathematics musamman ma arithmetic wanda za a ce akwai lawyer common factor wanda one over kaza one over kaza one over kaza to in ka gane wannan to fahimtar gado ko rabon gado zai maka sauki saboda haka ba kowa ne iya raba gado ba amma wanda ke iya rabon gado sannan abu na uku kuma wannan ki alkali ne duk abin da kawo kara to Allah tabaraka wa ta'ala ya baki ilimin da zai iya warware wannan sayyidina umar ya hauro sai aka ganshi ya lafa gaba daya da ce na ji annabi ya ce in Allah ya rfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa di a kare. wannan ilimin sa ya ɗaukaka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana ɗaukaka waɗansu mutane a dalilin wannan alkur'ani saboda suna da ilimin alkur'ani shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka su kuma yana kaskantar da waɗansu a dalilin rashin ilimin wannan littafi ku duba ku gani malamai da yawa iyayensu ba kowa ba ne kakanninsu ba kowa ba ne amma Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗaukaka su kuma za ka ga 'ya'yan wane da wane ‘ya'yan manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu sarauta da manya-manyan ma'aikatan gwamnati da manya-manyan da suka samu ma daraja a duniya haka kawai amma sai ga Allah tabaraka ta'ala ya kaskantar da su za su wuce waje sau dubu ba wanda ya san sun wuce wannan yana gwada daraja na ilimi idan kana so ka samu daraja duniya da lahira to shi ne ka nemi ilimin addinin Allah amma akwai sharadi ilimin nan sai da tarbiyya ilimin nan sai da ladabi ilimin nan sai ka yi aiki da shi mun kuma babban problem ɗin mu yanzu kenan wallahi abin takaici ne malamai da yawa wani za ga ya zo ya karantar amma a gefe in kaji yana akar wallahi sai ka tsorata malamai da yawa za ka ji suna wa'azi taran-taran amma wani kuɗi na giddayawa gabansa ko na marayu ne sai ya handa ne so duk abin da za a yi a yi malamai da yawa ga su da ilimi amma suna da miyagun ɗabi'u alhali annabi ya ce mafi kusanci zuwa gare ni ranar takin alkiyama a a akhlaqa tunda wani malamin ma za ka yi hannu da shi shikenan hannu haka shi Allah ramma ne haɗaɗɗen Allah ramma ne ba zai baka ba hakan nan yadda muka yi zai yanzu ga Allah ramma ma ina yi yana kokarin fisge hannunsa eh, sai ga wani ya rike hakan nan ma yana kyama ba daidai ba ne mutum yana malami yana fitar da miyagun maganganun da ba su dace ba ba daidai ba ne mutum yana malami yana kaucewa karantarwar manzon Allah za a zo a karanta a littafi amma a aikace ba za a yake da shi ba shi ne abin da yake damin mu da waɗanda suka shahara da waɗanda ba su shahara ba duk biyan kenan ilimin kan akwai shi amma aiki da ke babu kalla kuma kalla abin da muka fala daidai Allah ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya farta mana subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh